na subscribe domin samun shirye shiryen a akan kare mun gode da kulawarku jam'iyyar pdp ta bai wa ummi zizi babban mukami tsohuwar tauraruwar fina-finan hausa ummi ibrahim zizi ta samu mukami daga jam'iyyar adawa ta pdp inda aka ba da mukamin shugaban riko ta ta mata ta kungiyar da ke yi wa pdp kamfen gida-gida ta ƙasa baki ɗaya ummi da take bayyana wannan labari a dandalinta na sada zumunta da muhawara ta ce ta gode wa Allah da wannan mukami da ta samu yau kuma tana fata Allah ya baiwa jam'iyyar ta PDP 2019. ummi dai ta yi suna wajen caccakar gwamnatin shugaba buhari a kafafin sada zumunta wani shafi da ya wallafa wannan labari mai suna authentic news daily ya ce shugaban kungiyar ya yi wa pdp kamfen gida-gida na ƙasa ne ibrahim dahiru fulani ya tabbatar da wannan mukami na ummi zizi a yau juma'a don na subscribe don samun labarai da duminsu na gode